zama musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta daru hadisi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Al-Albani Zaria Abu Abdurrahman a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba wato yammacin talata ne da ya shiga daren Laraba daren bakwai ga watan Safar hijiran manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi mai lambar kasat na hamsin da shida insha Allah a cikin jerin jerin na karatu wannan littafi mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها فلفع الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله ملوكتين سركية جكيش رحمة idan jama'a masu bibiyan ma wannan darasi ba su manta ba a darasin da ya gabata mun karkare bayani dangane da a dagowa daga sujada yayin da mutum ya gama abubuwan da yake yi baki ɗaya, da kuma yadda ake bukatar mutum ya samar da wato zama yayin da ya dago daga sujuda to yanzu an yi wannan zama malam zai ci gaba da tattauna mana menene abu na gaba sai ce wujubu lifmi inani baina sajdatai ma'ana yayin da ka dago daga sujada ta farko kai wannan zama a bisa irin sifar zaman da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar kuma yake yi a aikace wanda kuma mun gwada mana shi a darasin da ya gabata to ka sani da cewa a wannan gaban ma sai ka samar da natsuwa ana son mutum ya daidaita ya natsu ba tare da ya gaggauta kansa ba ba tare da an kasa gane shin wai ma ya zauna ko bai zauna ba lallai ana son a ga ka tabbata a wannan zaman ka samar da natsuwa da kuma daidaituwa zama an fahimta ko sannan daga nan sai ka ci gaba da abubuwan da ake bukata a wannan gabar na azkar ko addu'o'i ko makamancinsu malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yakan natsu yayin da ya zauna bayan da ya ɗago daga sujada ta farko sannan ya tabbata a zaune har sai kowane ƙashi ma'ana daga cikin ƙasusuwan da suke motsawa yayin da mutum yake sauya yanayi daga sujada zuwa zama sai waɗannan ƙasusuwan gabaki ɗaya sun koma mazauninsu a halin mutum na zaune ka san duk sanda ka sauya yanayi to kasusuwan jikinka ne suke barin wurin da suke a da su koma wani waje shi yake samar da sauyin yanayi ga dan adam in ba haka ba idan mutum ya zauna a haka to ma damar ba zai motsa kashin shi ba ko to ba zai taɓa sauyawa daga wannan yanayin ba amma daga da kake son ka sauya wannan yanayin da kake kowane irin yanayi ne yanayi ne na tsayuwa a'a na zama a'a na kwanciya to kasusuwa ne suke canza muhalli wato abin da ake cewa change of position an gane wannan ke ko idan aka ce sauya muhalli ba wai suna fita daga jikinka suna tafiya wani waje a'a suna yin wato juyawa gwargwadon irin nau'in juyawa da gaban ne yake saboda kasusuwan jikin ɗan adam suna da nau'in juyawa daban-daban akwai wanda juyin shi fuska ɗaya ne daga gaba sai baya akwai wanda kuma yana iya juyawa 360 degrees akwai ƙasusuwan da suke iya juyawa 180 akwai waɗanda 90 degrees ne kadai an gane ko to daga yadda kake a wani yanayi na zama ko su juda ko tsayuwa in kana son ka sauya to za ka motsa waɗannan ƙasusuwa ne ko wasu daga ciki sai a gauka juye zuwa wani yanayin daban Allah ya sa jama'a an fahimta to waɗannan ƙasusuwan nan da ke juyawa yayin da kake ɗagowa daga sujuda to ana son idan ka zauna wannan zaman a ga dukkanin ƙasusuwan sun dawo kuma sun tabbata a mazauninsu shine abin da maganin yake cewa jama'an gane wannan ke ko da haka ƙasusuwan gadon bayanka da kayan yi wato miƙar da su yayin da kai sujuda to yanzu ana son a ga ka miƙar da su kuma sun tashi tsaye sun zauna a kan juna saɓani yadda suka aini wato tattale a ɗazu a cikin sujuda haka kwankwasonka shi ma ana son a ga ya sauya yanayi ya zo yanzu ya zaunu a kan kafafunka jama'a an fahimci wannan da kyau ko to shi ne duk waɗannan ƙasusuwan da ke motsawa har sai sun koma yanayin zama an ga babu wani abu da yake wani yake da ya rage da bai zauna ba shi ne magana dan haka idan da misali mutum zai dago daga sujuda sai makale haka kaga wasu so mutum zauna ba amma sai ka tabbata ka zauna da kyau to sannan ne zaman ka ya tabbata wannan bayani ya gabata a riwayan Abu Huraira da muka karanta tun farko a cikin hadisin Rifa'a dan rafin Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda har annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mishi cewa la tatimmu salatan li ahadin sallar ɗaya daga cikin ku ba zai cika ba hadisin nan dai na al-musii'u salat annabi yace har sai ya dago daga sujuda ya zauna kowane kashi ya zaunu a sifar zama a mazauninsa wa amara da zalika ga nan ma kuma annabi ya umarci al-musii'a salatahu wanda yake wanda yayi wannan batacciyar sallah da bayanin shi gabata wa qala lahu sai annabi ya ce mishi la tatimmu salatan salata ahadikum sallar ɗaya ku ba zai cika ba hatta ya yaf'alu dhalik sai ya aikata wannan bayanin da kaji muka yi da haka duk wanda yake sallah baya tabbata zaman nan da yake tsakanin sujada guda biyu sai san da cewa sallar shi ba ta cika ba imma ya zama sallan babu ita gaba ɗaya imma ya san an zabtare ladan rabin sallan sallar ka je ba da shiga ba Allah kyauta sai malam yake wa kana to idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zaunu a wannan sifar a wannan yanayin ya kasance ya filuha yakan tsawaita wannan zaman wani gwargwado sai ce hatta ta kunu qariban min sajdatihi har sai lokacin da ya ɗauka a halin zaman ya kusa ɗaya da lokacin da ya ɗauka a lokacin da ya sujada da haka idan misali ka yi a minti ɗaya a sujuda to kwatankwacin minti ɗaya na annabi yakan tabbata a zaune kaga a ce lallai zama ne da ake samar da natsuwa kwarai da gaske an gane wannan da ko wa ahyanan wani lokacin yamkutu annabi in ya zauna bayan ya dago daga sujuda yana tabbata a zaune hatta ya qulul qa'ilu har sai mai wato kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaci cewa kadina tsiya ko annabi ya ma manta sallah yake yi ina son mu kwatanta dade wanda annabi yake yi har wanda yake kallon sallar shi zai zaci cewa ko ya manta sallah ma yake yi ne dan har yanzu bai tafi sujuda ta biyu ba an fahimta ko ka kaga kenan wannan yana ƙara tabbatar da cewa eh, lallai zama ne fa da sai an tabbatar da an samar da wannan zaman ba wai kawai ɗan dosa ne mutum zai yi sannan ya mike ba Allah ya kyauta wannan hadisi ya zo a cikin hadisin barawo dan azib wanda anas ɗan malik shi kuma ya karasa wannan zance da muka ji cewa ne magana ya iya cewa annabi ko mantawa yake ma'ana ko mantawa yana sallah wanda shi Anas ne ba da wannan labari al-Imam Ibn al-Qayyim yayi wani ta'aliki mai kyau da yazo cikin Zadul Ma'ad yana tattauna wannan gaban game da shiriyar manzon Allah kan sallah bari ku ji abin da yake yace wa hadhihi sunnah kun ga wannan sunnar da muka gama bayani yanzu na cewa idan mutum ya dago daga sujuda ya zauna ya tabbata a wannan zaman har ya ɗau lokaci gwargwadon lokacin da ya ɗauka a cikin sujada ko kuma ma jefi jefi haka a ga ya jima a zaune kamar ka ce ya manta sallah yake ne to irin wannan sunnan sai ce taraka ha aksarun na mafi yawan mutane ba sa yi yanzu jama'a haka ne ko ba ka bane ba dan alhamdulillah godiya dukka sun tabbata ga Allah da yabo wanda a cikin lutufinsa ya kawo mana malamai irin su malam albani namu Allah ya ji kanshi da rahma ya zo ya jaddada wato bayanin karantar da sifan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahwa ta al'umman kasan nan ta sauya game da irin sallar da ake yi a da in ka je ka ga yadda ake sallah kai da kanka zaka ga cewa anya wannan sallar babu natsuwa a cikin shi to alhamdulillah yara yanzu wasu ma an kana ba su labarin irin wannan sallan ma ba su santa ba shine sai wani yanzu ya je a wajen yan al'ada ko ya je ƙauye in ya ga irin wannan sallar sai ya ta tambaya yana mamaki don an limaman da suke jin sallah duk sun gyara su amma masu sallah a da limaman gargajiya da 'yan bid'a da suke sallah a da sallan magariba ko la'asar ko isha ba a wuce minti uku an sallame sallar haka ne ko ba ka bane wanda inda mutum ya ya ya sha ruwa azumi ya zo ya buwan nan sallar wani sai ya amai saboda irin yadda za a ta jijjiga shi ya tafi kafin ya dawo an daga an kara jefa shi abin ciki zai dawo ai an gane ko to kwata kwata ba ga sallah da ake yi wallahi babu nutsuwa amma alhamdulillah yanzu za ka ga masallatai da dama ko da akwai irin wa'ancan yanzu to yan kaɗan ne musamman dai a duk inda da'awar sunna ta shiga birni da ƙauye Allahumma sai inda ba a rasawa su ma din lokaci ne kaɗan ya rage musu dan yaran su duk sun koyi sifar sallar manzan Allah jira suke limamin can ya ƙara gaba su gyara sallar <laughs> ina ta an gane yawwa Allah ya sa mu dace da haka ji ai ta karantar da al'umma wannan shine kadai hanyar da ake yi ake gyara wato al'umma shine ta hanyar karantarwa amma abin ba wai da ƙanfi ake yi ba ko da ainihin wato hamasa ko da ɗimin ƙirji irin yadda wasu suke yi sai ya zan sun yi asara gaba ɗaya alhamdulillah wasu matasa za su koyi sunna amma an sun je wajen tabbata sunna sai su ɗauka da zafi ake yi to wannan sai sa sai su lubin value gaba ɗaya ba su samu sun karantar da su ba kuma ba su samu daman da za su yi ma mutane bayanin ba amma duk inda aka je ana ba da daman a zo a yi karatu din kowa yanzu yana sha'awar a yi karatu to sai ku sa muku littafi a ranka karantarwa a hankali kuma ko da san da ake karantarwa limamin har yanzu ya yi a yi haƙuri a dai ci gaba da karatu Allah ya ji kamala Abubakar Mahmud Gumi ya ce in dai ana karatu za a gane eh Allah ya Allah ya taimake mu da aka yi wa masu albarka kun ji wannan Alimamu Ibn al-Qayyim ce. irin wannan sunnar mutane da yawa sun manta da shi ba sa aiwatar da shi a sallolinsu kaga wannan yana magana tun zamanin shi kenan ba an gane wannan da ke ko karni na bakwai zuwa na takwas tun a lokacin yake wannan bagaya cewa mutane sun manta da wannan sunna to ina kuma ga zamanin mahaifu da aka ce ke cewa taraka ha aksarun nasi min ba'din qirabi asr as-sahaba la hawla wala quwwata illa billah yace tunda zamanin sahabbai ya bushe to daga nan aka manta da wannan sunna mutane suka daina yi Sai yasa duk inda zaka je ka tabbaka ko a yau din nan ma sai kaga mutane suna istigrabi amma kamar yadda nace sabanin wuraren da ake karatu kuma ake tabbakawa nan zaka ga mutane duk an saba jama'a an gane wannan sai ko ولهذا قال ثابت bari ku zo wani daga cikin malaman tabi'ai almajiri ne ga sahabban manzan Allah musamman almajirin Anas ne dan Malik da ya bamu labarin nan sadisu al-bunani kenan yace wa kana Anas kun ji ko yace malamin mu Anas sahabi yake yake Anas dan Malik khadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu yace Anas ya kasance yasna'u shay'an yana aikata wani abu in yana sallah lam arakum tasna'una ni kam na ga ku ba ku irin sa kaga almajirin sahabi yabo yake gaya wa limamin su da sauran jama'an shi cewa ni fa a wajen malami na Anas dan Malik sahabin manzon Allah yana aikata wani abu a sallah wanda ku yanzu duk ba ku yi kaga kenan tun zamanin can na sabai aka aka bar waɗannan sunna Ne wannan abin sai ce yamkutu idan ya ɗago daga sujuda yana tabbata a zaune baina sajdatain tsakanin sujuda guda biyu hatta na ƙulu mu da muke a bayan sa muke bin sa sallah ko muke kallon sallansa har sai ɗayan mu ya zaci shine ma'anar a nan. sai ya zaci cewa qad nasiya "Hanya Anas bai manta sallah yake ba kuwa saboda daɗewa da yayi an kosa a ga ya koma sujuda sai ya ƙi tafiya amma hakan ma sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma kaga yanzu abin da muke cewa irin wannan ba kuma ko da yaushe annabi yake yi ba da yanzu wani in je sai yaje zai dabbaka a masallacin su sai a kare rikici da shi a'a once in a while haka in ka dan yi shi so daya haka shikenan sai a wuce to haka shi ma manzon Allah suka ce wani lokacin to kaga ana shi ma yana aikatawa mamun shi su ma suka ce wani lokacin har sai su zaci ko dai ana ya manta sallah yake ne daga nan kuma kawai sai su ya yi ya ci gaba da sallah ya tafi gida وما وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها kun ji ibn qayyim da abin da zai cika shi magana yace amma duk wanda yake hukunta sunnar manzon Allah akan gargajiya da al'ada da abin da aka saba in dai kai sunna za ka yi sai ya ce walam yaltafi ila ma khalaqaha kuma ba ruwan shi baya waigen duk abin da ya saba wa sunna fa innahu la ya'ba'u bima khalaqa hadha al-hadi ba ruwan shi ba zai taba damuwa da duk abin da ya saba wa irin wannan sunnan ba ma'ana shi ne zo sallan shi zai tabbatar da wannan sunnan ba ruwan shi da waɗanda ba sa yi tunda shi sunna yake hukuntawa a cikin ibadarsa an ce annabi yayi kuma ya tabbata to kai aiki kawai jama'a an gane wannan da ke ko karatun hadisi da aiki da shi din kenan shine kadai zama lafiya ga al'umma to malam ya gama tattauna wannan bayani game da alismi inan kun ga yanzu wannan bayani ya tabbatar mana cewa eh gaskiya ne wannan zama da ake tsakanin sujada farko kafin a tafi sujada ta biyu ana tabbata kuma a samar da natsuwa natsuwan ma mai kyau mafi karanci a ce ka jima gwargwadon sujudan da kai an gane ko to abin da zai kara tabbatar da wannan shine gaban da zamu karanta yanzu me ake yi in an yi zama da haka ba wai zama ne kawai wanda ba abin da ake yi a ciki ba mara manufa ko mara dalili abin da ake yi zai tabbatar da cewa eh lallai ashe ana buƙatar a samar da wadataccen lokaci domin a iya yin wannan ibada da annabi ya shar'anta a ciki menene kenan sai ce al-azkaru baina sajdatayn zikirorin da ake yi tsakanin wannan sujuda guda biyu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu fi hadhihi annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance in ya zo wannan gaban zaman ga abin da yake cewa Allahumma tukunji da haka ake farawa amma sai ce wa fi lafzin sai dai an samu a wani lafazin wani sahabin da ya tashi ba da labari sai ya fara da rabbi to daga nan sai ka fara tuna bayanin da muka gabatar a darasin cewa duk wani gaba da kaji an ba da labarin aikin manzon Allah ko addu'a suka saba wa juna to yana nuna yalwa yalwa da annabi ya bada ne wajen wannan ibada shine ko kai wannan ko kai wannan an fahimta ko da haka kana iya farawa da Allahumma sai ka ci da addu'a kuma kana iya farawa da Rabbi sai ka ci gaba an gane to menene abin da zai biyo baya shine ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'atini warzuqni jama'a kun ji waɗannan kalmomi na addu'a daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake roƙon Allah da su a daidai wannan gaba kuma a nan ne za mu zo mu yi mana wancan albishir da ne mana alkawari da ya gabata cewa akwai wata sirri a cikin sallah wanda babu inda ake jin wannan sirri sai a wannan wajen da haka in ba ka sallah irin ta manzon Allah wallahi ka wuce ka kai asararka zaka zo ka gane cewa to ashe wannan shine dalilin da yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya fi mu sanin waye Allah shi idan al'amarin duniya suka dame shi to sai je sallah da ya yi sallah sai wannan damuwan ya yi shi Allahu akbar wani lokacin sahabbai suka ce manzon Allah da zarar ya shiga cikin damuwa kawai sai ya ce Bilal ya marma zai je kira sallah ma'ana lokacin sallah ya a tashi ya sallah annabi na shiga sallah da ya fara ganawa da Allah yana faɗin irin waɗannan kalmomi a cikin sallah. gaba ɗaya sai Allah ya ya amsa mishi sai ya yi mishi wannan damuwa to mu kuma yau fa idan mutum yana cikin damuwa to a lokacin ne ma yake watsi da sallah to yaushe za mu fita daga cikin matsala yaushe za mu fita daga cikin damuwa da wahalhalu da muke a ciki bayan ga abin da yake solution mun bai shi mun tsallaka mun je ga kan abin da zai ƙara tabarbare mana ainihin wato halin da muke a ciki Allah ya kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da yake ainihin wato roƙon Allah da shi kamar yadda muka ji yana iya cewa Allahumma gfirli kaga an ka dauki kalma Allahumma kenan sai ka jona da gfirli din da aka ce zama Allahumma gfirli haka zaka karanta kada ka ce Allahumma adfirli ko Allahumma ijfirli wannan hausa kake yi ba larabci ba an gane wannan kyau ko domin wannan alu din shine a karatunmu na zauri malaman mu ke cewa alu da taɗi ma'ana an taba shi ba ma za a ji labarin shi a wajen ba an gano wannan da ke ko a ka'ida na malaman illahi kuma sai su ce hamzatul wasl wato an batar da hamza din ga dai nan a rubuce amma ba a faɗi to daga nan ne inda bambancin ma'ana wanda ya koyi karatu ta hanyar talqini da kuma wanda ya wa karatu shiga kawara yake bayyana duk waɗannan ire-iren ka'idojin to malami ne zai yi maka bayanin shi in ba haka ba in ka shiga da ainihin wato karambani ba za ka taɓa ganin bayanin nan ba sannan in aka yi magana sai ka ce ba shi ba sai a ce eh, ga shi ɗin mana kai ma ba gaka ba dukan ku ga ku ai <laughs> dan shi yana ganin ga abu an rubuta dan ne ba za a faɗa ba sai a ce dan baka koya ba na fatan jama'a gane wannan shine abin da malam albani namu ya ta ba mu labari a wancan lokaci nasu wani gardi ya zo anguwansu ya ta cin gyaran limamai wai limamai duk ba su iya karatun qur'ani ba aka ce me ya faru yace duk in zo in sun zo karanta suratu shams to cewa suke wa shamsu ba ta cewa wali shamsu <laughs> wallahi jama'a suka ce kamar ya wali shamsu yace ku ba ku ganshi a rubuta ba kuma da haka ya ci da yaki yake su ma ba abin da da haka gaba ɗaya ta haka kuma ana wali shamsu <laughs> ka gani Allah ya kyauta hmm. kaga wannan ya zama taumal hakim kenan ko eh da ganin urji sai ya jefa wuka likitan gaya da haka wajibi sai an je an koyi waɗannan abubuwa da haka Allahumma sirri. haka za ka karanta shi idan kuma za ka fara da rabbi wanda kamar yadda muka ji ya tabbata wannan fazin shi ma sai ka ce rabbin kaga shi ma dai ba rabbi agfirli ba ko rabbi igfirli a rabbi firli ya ubangiji ka gafarta mu a can kuma ya Allah abun bauta na ko abun bautan mu ka gafarta mun to ku duba nan wajen roƙon gafara ƙarshen kalmar lamun ne da yawun alhafi ko kuma almutakallim ya zo a wajen ikfir li an gane ko da lamun da yawo to amma na gaba shi kuma nunun ne da ainihin wato yawo an gane wannan rike ko shi ne in ka zo sai ka ce warham ni kamar da hausa ni ko to haka za ka faɗi amma wajen igfir li an gane kaka ce igfir ni haka za ka ji wani ke cewa igfirni a'a ba kai ba shi dai <laughs> ina fata gani to na farko igfirli wannan kuma irhamni an gane sannan wajgur ni shi ma nunun warfa ni shi ma nunun wahdi ni wa'afini warzuqni da haka duk sauran ni ni ni ni ni irin na bahaushe za ka faɗi a wajen fassarar Allahumma in ka ce Allahumma to wannan daga kalman al'ilahul ma'bud Allahu ya Allah abun bauta shine kake ji ake cewa tauhidul uluhiyya al'ila ai al-ma'bud bi haqqi da haka Allahumma duk sanda kace Allahumma abin da kake cewa kenan ya Allah abun bauta na to ighfirli ka gafarta mu to yanzu kuma ka ji na ce ighfirli saboda akan hamzan na tashi sai sa ka ji na ce ighfirli amma an zan haɗe shi to ba za ka ji na ce ig din ba an gane da haka Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mu warhamni ya Allah kai min rahma ka ji ƙaina wajibur ni to wannan kalman ka ja laya ƙarƙashin shi shine sirrin da muke ce maka ɗazu wannan kalman idan ka lura duk cikin dangin addu'o'in shine kusan baka fiye ji ana roƙo Allah da shi ba amma duk sauran zaka ji akwai wasu munasaba da kake roƙo an saba cewa Allahumma kfirli ko Allahumma arhamni Allahumma Allahumma اهدني Allahumma عافني Allahumma ارزقني amma ujburni to sai a wannan gabar ka je zo daga bakin fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi kokarin wato su fito da asalin me ake roƙo ne a daidai wannan gaban da annabi yake wannan kalma suka fitar da fawaid masu dimbin yawa idan ka koma kutuba ashabu sunan da hashiyan su da sharhohin da aka yi a ƙarƙashin su tun daga Abu Dawud Nasa'i tare da cewa shi Abu Dawud a naki lafazin bai zo da wannan kalman ba wannan na da cikin dalilin da za ku ga malam yayi ta sa wasu a kauce masu kana ko saboda wasu riwayoyin ba su zo da su ba amma akwai riwayoyin da suka tabbata ya tabbata wannan kalman a cikin riwaya al-Imam Tirmidhi a cikin al sa haka al-Imam Ibn Majah shi ma ya ruwaito kamar da Imam Ahmad shi ma ya ruwaito shi amma a abu dawud babu ujubirni sai dai kawai allahumma wa warhamni wahdini warzuqni an gane ko amma mal nasu din albani da ya samo maka sauran hanyoyin sai ya ciro maka su sai ya hada maka su a waje daya kaga tilka akratun kamila kenan an kawo maka fa'idar gaba daya daga cikin maganganun da malamai suka ce shine asalin kalmar daga sunan Allah al-jabbar Jama'an gane da ko da haka duk sanda ka roƙi Allah da wannan lafazin kace Allahumma jburni to duk wani abu da yake iya bayyana a sunan Allah aljabbar to ka roƙa da shi kaji na farko kenan to menene abubuwan da suka kunshi ma'ana suka tattaru a ƙarƙashin kalmar sunan Allah aljabbar shine Allahn da yake agazawa bawa a lokacin da bawa ya gaza da haka duk wani al'amari da ya nemi ya fi ƙarfinka shiga sallah a daidai wannan gaban ka kira Allah ka roƙe shi da cewa Allahumma jiburni kana sallame wannan sallah Allah zai maka maganin wannan matsala wallahi alazim wannan kuma mujarrabun amma fa nake za ku bada kafin alkalin <laughs> jama'a gane wannan ke ko wallahi alazim babu ba wanda zai yi sallah yayi da ikhlasi ya kiyaye yadda duk kuke jin bayanin nan da muke cewa irin haka annabi yake yi ka zo wannan gabar wannan matsalan naka da yake jamun ka ka hasaso shi a daidai nan sai ka ce wajiburni Allah yi min maganin matsalan nan kana fita sallan nan za a yi maka maganin shi ko menene wallahi wani ne yake neman ya takura ka a wurin aiki ko makaranta wani laktara ne ya ki bari ka ci kwas ɗin shi an gaji ko wani ne yake kokarin ya maka a kafa a neman aurenka zo kai addu'a ka ce Allah ka shiga min cikin lamarin shine ma'anar uzuri daga cikin ma'anonin suka ce daga kalmar kasara ne wato mutum ya karye karayar nan na zahiri ko na ma'ana tattalin arzikinka ya karye a'a kayi hatsari kafanka ya karye a'a wani al'amarinka ya rugurguje shiga sallah roƙi Allah kace Allahumma jburni ya Allah ka ɗaure min abin da ya karya a rayuwana wallahi sai ka gama fita sannan har ila yau suka ce daga cikin abubuwan da yake ɗauke da shi shine karfafan zuciyar da ta raunana ma'ana taqwiyatu da'if bayan ka samu rauni ka riga ka ɗebe tsammani ka samu ya'at akan wani abu kana ganin shikenan kai kan ba za ka taba kaiwa ga nasara ba saboda rauninka shiga sallah roki Allah ka ce kira Allah da wannan addu'a wajburni Allah zai kawo maka mafita ka shiga hannun yan bandit ne yan kidnapping a'a masu ainihin wato a sace-sace ne ka roƙi Allah ka ce Allahumma za ka ga yadda Allah zai kawo maka Na na'am a Thank Allah Eh. eh wannan kuma a wajen sallah kana iya yi amma wannan ai ka kumanta eh babu laifi kun gane tambayan malam ma'ana tun da ya ji cewa sunan daga asalin aljabbar ne kana da wani bukata kila ba a cikin sallah ba sai ka kira Allah cewa ya Allah aljabbar kawo min agaji daidai ne amma nan cikin sallah ina son ku gane annabi ne ya karantar kuma yake yi kuma yace ce mai sallah irin yadda muka zan shi yake yi shi ne sirrin da ya ba mu ɗan to a nan ne kuma zan fitar mana da sauran na baya domin kamar yadda muka ji a baya nace mana sallah gaɓoɓi huɗu kawai gare ka gaɓar tsayuwa gaɓar ruku'u gaɓar sujuda sai gaɓar zama duk in kana sallah ba ka wuce ɗayan hayan nan guda huɗu to a tsaye sirrin tsayuwa a sallah shi yana cikin karatun suratul fatiha shi yasa kaga aka ce dole duk sanda za ka yi sallah sai ka karanta fatiha in ma kai sallah ba karanta fatiha ba babu sallah saboda ita ce sirrin duk abin da kake yi a tsaye kun ji na tsayuwa a ruku'u fa ne muka karanta na sallallahu alaihi ce yace amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb kun ga ruku'u ku yawaita girmama Allah shi yasa zaka ga mafi yawan azkar na ruku'u ta'zimur rabbi ne a ciki shine a menene subhana rabbiyal azim kaga ta'zim subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ta'zim to a cikin ruku'u sirrin ruku'u shine kai ta girmama Allah ka nuna wa Allah shine isasshe shi yasa ma karan ba a gaban shi da haka duk wani bukata da ya fi ƙarfinka shi Allah da ya fi ƙarfin shi bai zo ya shiga maka ka ji sirrin rukuku ko sujuda kuwa ai shi ne kai shi muka gama karatu ko muka ji cewa shi ne ma dalilin da yake hana wuta ta kona mutum da haka annabi yake ju fi du'ai ku yi kokari wajen ku addu'a sujuda fa qaminun an yustajaba lakum in dai kai addu'a za a amsa to kaga guda uku sirrorin kenan ko to azama kuma musamman wannan zaman farko za mu zo gaban tahiya kuma a zaman farko to wannan shi ne sirrin wato biyan bukata na mai sallah shi sa wallahi sallah jama'a al'amari ne mai girma shi sa Allah yake ista'inu bis sabri was salati yace wa innaha lakabira illa Allah sallah al'amari ce mai girma amma rashin sanin girman sallah shi sa muke wasa da ita sallan nan ne fa Allah yake idan mutum ya tsaida ta irin yadda yake so to zai hana shi alfasha da munkari amma me yasa mutane da yawa yau suna sallah baya hana su alfasha da munkari da sallan da Allah yake so daban wanda su suke yi daban kawai shine amsa amma da za mu dawo mu irin wannan da kuke ji annabi yake yi kuma yake cewa a yi kuma kowane gaba ba ku ji annabi ya ce ba sallah sallah ba ta shiga ba kaza sai ka irin haka to ka gane cewa wallahi sai ka irin wannan ɗin jama'a an fahimta Allah ya samu shi da ka waje gurni kun ji ya Allah ka zo ka karfafe ni ka zo ka agaza min ka zo ka ainihin wato tsayar min da matsalolin da suke neman su ainihin wato karya ne duka yana iya ɗauka abu sulaiman al-khattabi da ya zo cikin ma'alimin sunan ya tattauna waɗannan haka da ya zo cikin garibul hadis ɗinsa ji ya yi waɗannan bayani ƙarƙashin wannan kalma na waje burni Allah ya samu dace sai ce warfa'ani ya Allah ka ɗaukaka ni ina ne neman ɗaukaka ɗaukakan nan a duniya da lahira to kai ta gaya wa Allah a wannan gaba na sallah warfa'ani Allah ka ɗaukaka ni Allah da haka kana neman ɗaukaka wallahi kada ka nema a wajen gazajju wanda su kansu kaskantattu ne su ne ‘yan adam ka'inan mankana ka nema a wajen Allah idan Allah ya nufi zai baka to wanda baka yi tsammani ba sai Allah ya kirsasa shi ya zama sanadin ɗaukakanka. amma an ka je nema wajen wanda bai da shi sadda kake tunanin zai baka wallahi sai Allah ya dauki rayuwar shi ma gaba ɗaya ko mulkin da yake hannun shi sai Allah ya kwace ba shikenan ba shi kanshi ya ya tankware to ina kai zaka miki amma Allah fa Allah shine madaukaki zaka ka nema a waje shi shine warfa'ani Allah ka daukake ni shi ma wannan lafazin ya zo ne a wasu riwayoyi shi yasa kamar da yasa shi a kautin mai kana sannan wahajini Allah ka shirye da ni ka ji shiryen da ka roƙa tun cikin fatiha ihdina siratal mustaqim to ka zo nan ma gaban sallah ta hudu sai ka ƙara cewa wahdini Allah ka ƙara shirin da haka a ruku'u kake cewa haka a yi wato a sujuda اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي فلك حتى الركوع ما اللهم لك ركعت واسجد اللهم لك تو وحدني شريعه ما من شريعه واتي الله كيف كذا النبي cewa man yahdihillahu Salamu mudilla wanda duk Allah ya kira su ba wanda yake batar da shi da haka ka rabu da mutane su ta makarul layli wan nahar inda Allah ya riga ya buɗa maka hanya shikenan ba yadda aka iya da kai nan gani nan bari wa'atini ya Allah ka ƙara mun lafiya da haka za ka ga kowa yana ta ainihin wato samun rauni da cuta sai kuma kana ta ƙara samun lafiya a rasa ne sirrin sirrin kenan sallah ka rike addu'an nan kake yi a cikin sallanka da haka duk wanda yake da wani cuta da ya kici ya cinyewa ya kama roƙon Allah a daidai wannan gaba wa atini Allah ka bani lafiya wallahi zaka wari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu yahudawa suka yi mishi tsaki kwana 40 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin ya rinka yi wato tasiri a jikinsa sai ya koma sallah ya ta addu'a can kawai rana na arba'in sai manzo Allah ya miƙe ya ce Aisha addu'an da na roƙi Allah Allah ya karba ya nuna mun matsalar da ainihin wato ke damuna shi sirri aka je aka kulla sai da aka gwada wa manzon Allah life fabri na bokan da yadda ya hada da inda ya je birni shi da aka gari na wayewa da yake sahabbai kuma tafi aka je rijiyar sai aka tono kafara shi na ana warwarewa shi na kuma an gano nan da haka kai nema a wajen Allah shi yake badawa wa afini Allah ka bani lafiya sannan dan adam da san dukiya ko to in kuɗi kake bukata warzuquni Allah ka azurta ni jama'a cikin waɗannan kalmomin ka gaya mu a matsayinka nan dan adam yanzu da kake zaune haka me wani bukata da kake tunanin kake da shi duniya da lahira wanda babu shi a cikin wannan addu'a kun ga maganar da muke yi ko shi yasa kuka ga muke yi kan maitsawa akan cewa kun ga duk abin da aka ce manzon Allah shi ya karantar shi yake yi wallahi me ya hakuri mu zauna akan ta ba abin da kake bukata da babu a ciki da haka ka wadata da na manzon Allah balantana wani ya zo ya ce maka ai in ma kai wani ma yayi to ko da yayi sai dai ka rike na manzon Allah ba ku ji wani mawaki da ya zo mutuwa ba sai ce shi ma ya koma ga annabi Muhammadu da ya gane shi ne gaskiya da duk koma-koman da ya ta yi ya gane wallahi banza ne amma annabi muhammadu shi ne the only way to amma mutane wai sai kaji ana cewa a ah, wai ai ana iya yi eh ana iya yi amma dai annabi yayi nashi eh kuma an bamu labarin na annabi to mu tsaya kan na annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa ya duba jama'a bukatar duniya da lahira wanne ne bai shiga cikin wannan ba to kuma kana da garanti daga harshen manzon Allah harafin da harshen da shi duk abin da ya faɗi garanti ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi duk wanda wani zai faɗa shi wannan nan bai da irin wannan certification ne jama'a ga to fa ayyul fariqaini haqqu bil amr wanne ne ku kwantar da hankali alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah jama'a gane wannan da ke ko da aka marike manzon Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i kamar yadda Allah wahdahu la sharika lahu fil uluhiyya rububiyya wa asma'ihi wa sifatihi to manzon Allah wajen biyayya la sharika lahu shi kadai ne abin bi jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ya samu dace mu ƙara dubawa dan kila wani yanzu ya fara tunanin hanya ni yana da wasu bukatu yana da wasu matsaloli ƙara duba su duk wani matsalar ka ka akwai inda aka ainihi wato saka shi Allahumma da shi aka fara duk wanda Allah ya gafarta mishi ka gaya min wani matsala zai samu a lahira duk wanda ka ya samu matsala a lahira ba a gafarta mishi bane to kai kan duniya an gafarta maka kaga an salba maka wancan ko sannan warhamni Allah ka ji kaina ka tausaya min in ka samu rahaman Allah waye kuma kake bukatar rahaman shi Allah shine zu rahmatin wasi'a shine mai rahama mai fadi yace wa rahmati wasi'at kulla kai, a wani waje yake wa rahmati ghalabat ghadabi rahman Allah ya lalaci komai ya danne fushin shi Allah na da rahama ɗari a cikin guda ɗarin nan guda ɗaya ya sako mana duniya haka manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan guda ɗaya shine muke ka fikin tunawa fa har yau bai kare ba manzan Allah ya ce a cikin wannan guda ɗaya dabba ke kare ƴaƴanta su ma su samu rahaman a ciki duk wannan guda ɗayan ne fa sauran casa'in da tara Allah ya ce na tattala wa bayina ne mumine sai mun haɗa a kiyama shine inna rabbaka wasi'ul maghfira to shine kake roƙon Allah ya baka wannan rahama to in ka samu wannan dan Allah ya bawa Allah ne kuma kake bukata sannan wajiburni sun dai ji kalmar wajiburni ko ma'ana in Allah ya zama shine wato garkuwanka waye kuma ya isa da kai da haka kowa kawai sai dai ya mata Allah ya isa to kuma kai Allah ne da a bayan ka <laughs> an gano ne da kyau ko sannan warfani Allah ya ɗaukaka ka da haka kana cikin karatu dai aka kawai kana sama amma ita kanka dai aka kana sama a wurin da kuke tare da wasu yan uwa kasuwancin ka sai aka kana sama ba yadda aka iya kuma dole a ga kayi sama ba kuma yadda aka iya sannan wahdini Allah ka shirya da ni duk abin da zan yi zama ina yin abin da yake daidai kada in kai zuwa kan ƙasa kada shi ɗan ya zamiyar da ni Allah ya tabbatar da ni akan daidai sannan ne, Allah ka bani lafiya a jikina Don duk awon abubuwan nan kana da su in ba lafiya ba za ka ci moriyar ba to ce Allah ka bani lafiya sannan warzuquni Allah kuɗi eh Allah arziki masu albarka to duka ka haɗa. to ba ka tunanin in kai ƙoƙarin kwatanta ka da ta manzan Allah ko da ƙwaya ɗaya sai kai sa'a a wannan sallar sai Allah ya karɓar maka waɗannan addu'o'in a sallar ɗaya ba ka tsira ba Abdullahi ɗan Abbas abin da yake cewa kenan yace dirran da zai gano cewa ya taɓa yin sujuda ɗaya kuma Allah ya karɓa wannan sujudan yace zai fi kowa farin ciki a duniya aka ce me yasa yace ba ku ji Allah yace baya karban ibada a wajen kowa ba sai muttaqi inna yatakabbalu Allah min almuttaqi to in dai har Allah ya karba ibadan ka daya to ya nuna ka shiga cikin su to kuma ibada ba zai taba zama karbabbe ba ya cika sharadi biyu shine al-ikhlas fil niyya sannan kuma al-mutaba'a fil amal ya zama dan Allah kai to kuma ka koyo ne daga manzan Allah waɗannan su ne sharuɗin karɓar aiki Allah ya sa mu dace to kun ji wannan shine addu'a daga cikin addu'o'i da annabi yake yi a daidai wannan gaba yanzu wani na nan tun da yake bai taɓa yin wannan addu'a a sallar shi ba shi yasa kaga matsaloli suka da bai kai a sallah to kaga kuma amfanin koyon sallah irin ta manzan Allah ke Allah ka sa mu dace kuma ka kalmomin ba su da wahala suna da saukin hadda Allahumma firni warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni kalmomi bakwai kun lura kalmomi bakwai in ka haɗe su gaba daya gafara jin kai ƙarfafa ɗaukaka shiriya lafiya arziki Allah ka samu dace wata rasa ne ya kulu sai ma yake to wani lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama madadin wannan yakan sauyawa kun ga tausiya din ko da wannan din ba ko da yaushe za ka yi ba yana da kyau sai ka rinka musamman kamar yadda muka ji a baya idan akwai wani dalili da yasa kake buƙatar kai gaggawan sallah to madadin kai wannan mai tsayi to ga wata takaitacciya sai ka ɗauka ka yi a wannan gaban an fahimta ko musamman kuma Allah ya sa kai rashin sa'a ka bi limamin da bai da natsuwa sosai kafin ka gama wata birni ya yi gaba <laughs> to sai ka yi takaitacce shine wani lokacin wanne annabi yake yi sai annabi ya takaita akan rabbir sirri rabbir kulli Allah ka gafarta mun ka gafarta mun kaga in ka samu wancan na farkon ba shine gafaran ba kaga ai kaga annabi sai mai mai ta kai to ana iya takaituwa akan wannan an fahimta ko waɗannan hadisai ne tabbatattu duka kamar yadda muka ji su suna nan a cikin kutubu sunan kuma insha Allah ruwayi ne tabbatattu to sai ƙarshen gaban sai malik ce wa kana huma fi salatil layl manzo Allah ya kasance a sallar dare ma yana yin waɗannan addu'o'i an gane ko ma'ana duka inda ka zo wannan gaba a sallah to wannan addu'o'in su ne abin yi kashe yake kazalika ja annasu anhu sallallahu alaihi wasallam falam ajid hadithan fi zalika mutlaqa aw muqayyada bil faraid lakin annabar yaktadi istihbab zalika fiha ayra kun gani Ya ce haka ya zo cewa sahabin da ya yaji annabi na wannan addu'o'in ya ji shi sallan dare ne shine sai ya ji an gane ko to tun da ya ji wa anan to ishara akan sauran kallolin ma na karilla ne da rana ne da daddare ne duk su za a yi ke insha Allah li adami wujudul farq bayna nawafil kun gani ko tunda ai babu dalilin da ya nuna cewa ba za a yi farilla ba wal ma zakarna wa ana ta'awil qariba wa kadalika za a ila dalika man sabaqa dhikrihi min al-a'imma to mala ya gama wannan gaba ta yake as-sajdatu thaniya sujuda kai warrafu minha da kuma dagowa da ita kaga wannan ba za a tsawaita bayani ba aiko? tunda ba su da bambanci da na farko irin yadda ake a na farko haka ake a nan ga shi malam sai yake summa bayan nan kana yukabbiru wa yasjudu sajda thaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara sai ya tafi sujuda da shi to ku kiyaye idan za a tafi sujuda na biyu sai an ƙara yin kabbara an gane wannan da ke ko sai a tafi sujuda asaniya sujuda da to a nan ma sai ce wa amara da zalika musu ya salata kuma annabi ya umarci wannan ne ba ta sallah fa qala lahu ba'da an amara hu bil ismi na baina sajdatayni bayan da annabi ya ce mai rinka tabbata yana natsuwa in ya dago sujudan farko a wannan zaman sai ya ce mishi a a thumma taqulu a haka ne baina kama sabaka thumma taqulu sai ya ce mishi sannan sai ka ce Allahu akbar sai ka sake yin wata kabbara sannan ka tafi sujjada ta biyu ثم تسجد حتى تسمع إن مفاصلة مفاصلة sai ka tabbata a sujuda kuma har ila yau har sai dukkanin kashin bayanka sun samar da natsuwa a cikin sujuda sun maf'al zalika fi salatika kulliha da nabi ya gama mushi wannan bayanin Ya ce to haka za ka yi a dukkan sallanka yanzu wanda aka yi wa bayani zuwa wannan gabar ai kusan an gama mushi bayanin muhimmancin sallar jika dan raka a ta biyu da zaka yi hakan dai zaka maimaita haka ta uku haka ta hudu ina fata an gane Imam Abu Dawud ya fitar da wannan ziyarar da ya zo a ciki malai yake yana na cikin Bukhari da Muslim wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yarfa'u yadayhi ma'a hada takbiri ahyana to kun ga daga hannu yayin da zaka tafi sujuda na biyu to wani lokacin ba laifi za ka iya haɗa da ɗaga hannu har ila yau me yasa ya ce a hayanan su ne dai bayanan bayan can duk da muka wuto wasu sahabbai sun ce annabi yana kabbaran ba su ga yayi ba wasu kuma sun ce sun ga yayi to ya nuna wani lokacin annabi na yi wani lokacin baya yi da haka mala ya ce a hayanan wa kana yasna'u fi hadhihi sajda mithlu ma sana'at al ula annabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma sana'at al ula irin abin da yayi a sujjadar farko to irin su keke da keke yake maimaitawa sujjadan dai akan gabobin nan ne guda bakwai har ila yau zai makana akan goshi da hanci tafin hannu biyu gwiwansa dama da hagu sai kirazan san kafafunsa na dama da nawa, sannan sai maimaita ɗaya daga cikin lafuzan zikirorin da muka karanta a baya so babu bambanci an gane wannan da kyau ko mislan bi mislin iri ɗaya annabi yake ƙara maimaitawa to in ya gama sun mayar ra'sahu mukabbiran sai ya dago kansa yanzu ya gama sujada ta biyu sai ya dago kai sai ya ƙara yin kabbara kun ji da abin da ake tafiya sujuda da shi dai ake dagowa sabanin ruku wanda za a tafi da kabbara a dago da sani Allahu an gane ko amma sujuda shi da kabbara ake tafiya da kabbara ake dagowa sai ce wa amara bi zalika al-musi'a salata kuma haka annabi ya umarci wannan sahabi da ya tawo gyaran sallah fa qala lahu ba'da an amara bi sajdati thaniya annabi yace da shi bayan da yace mishi a in yayi kabbara ta dagowa ta biyu kama marra kamar da ya gabata sai ce thumma yarfa'a ra'sahu fayukaddira sannan sai ya dago kansa sai ya hada da yin kabbara wa qala lahu a daidai nan ne sai annabi yace mishi thumma sna' zalika fi kulli raka'atin wa sajdatin to yadda ka ji bayanan nan kiryan kiryan tun daga farko har daidai nan haka za ka yi a dukkanin rako'i wajen ruku'u da wajen sujuda duka haka za ka yi fa idza fa'alta zalik to ka saurara idan ka kiyaye sallan ka kai irin yadda ka ji din nan sai ce faqad tammat to sallan ka yanzu ta cika cif cif babu na kasa wa inin takasta minhu shay'a idan ka nakasa wani abu daga cikin bayanan duk da aka yi maka din nan to in takasat min salatika sannan ka tauye wato kai wa kanka ne duk wani abu da ka yin shi da kyau kamar yadda ka ji bayanan nan suka gabata to kai kake zabtare wato ladar sallar ka shi yasa ka ji muka karanta wancan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dama mutum zai yi sallah amma ba shi da komai a sallah illa ushuruha tis'uha tumunuha subuha har zuwa inda annabi yake cewa wani kuma yana da nisuha Gwargwadon yadda ka kyautata gwargwadon sallanka wani ya samu lada ɗaya bisa goma kaga wannan ko a aji ne ya yi keli wani ya samu biyu over ten wani uku over ten wani ya samu 50 to 10 shine ya fi biyar cikin goma wani kuma zai samu goma shi cif cif babu an yi wato waya, amma sai kai kai ma sallan cif cif irin yadda aka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to jama'a ka ga dan tafi ne shi duk waɗannan bayanan to babu shi a inda babu shi a sallan shi domin ba inda zaka ji waɗannan bayanan a ayoyin Qur'ani to ka gaya min eh, wani irin sallah yake kenan tafi na irin sunan shi ko ko jama'a eh ai da ma dan tafi ne ne to sallan kinanu yake Allah ya kyauta wa kana yarfa'u yadayhi idan ya dago daga sujuda har ila yau in ya kabbara yakan hadawa da daga hannu ahyanan shi ma wani lokaci kuma mun gane wannan dake ko to mala ya gama mana bayani a karkashin wannan gaban tsaf za mu shiga jalsatu istiraha zaman istiraha a sallah wane mutum wannan karatu sai mako mai zuwa In sha Allah Allah madaukakin sarki kai mu da rai da lafiya dan uwa masu albarka mune wa kowa fatan alkhairi kuma muna ƙara addu'a Allah ubangiji ya ƙara mana fahimta cikin addini ya ba mu ikon koyi da siyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama malamin malam Muhammad awwal Adam Albani Abu Abdurrahman wanda shine ya assasa wannan alkhairin da ake ta amfanar da duniya baki ɗaya ubangiji Allah ya gaba da kai ladan shi zuwa gare shi har cikin kabarinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya faɗaɗa masa shi Allah ya yi wato rike masa bayansa ya albarkaci zura'ansa ya sa mu ma mu cika da kyau da imani dan uwa masu albarka nan za mu saurara insha Allah ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu